يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka da markazin nur da ke titin zaga an gurgawan nama a wannan majalisi mai albarka wannan wannan gari mai albarka da sokoto wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun littafin at-tas'il li ulumi tanzil na malam ibnu juzai al-kalbi a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar sha tara ga watan al-muharram na shekarar uku, bayan hijirar Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya da da takwas ga watan takwas na shekarar dubu ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima mun yi bayani walan kafin ya shiga gundarin tafsiri ya gabatar da shi ya gabatar da mukaddima shimfiɗa guda biyu al-muqaddimatul ula tana bayani akan ah, ilmin muka ko maudu'ai na ulumul qur'an irin su asbabun nuzul irin su annasikh Kulman irin su alkira'at haka nan ya yi bayani a kan balaga ya yi bayani a kan ijazar ijazul ya yi bayani a kan usulun tafsir din mala ya kawo sa cikin al ula al saniya ta biyu ita kuma ya yake ta ne ga wasu kalmomi da suke yawan zuwa cikin alkur'ani sai tattara su ya masu kaman dictionary ya kawo ma'anoninsu, kuma ya gaya mana ya yi haka ne saboda ba fa'idoji da yawa daga ciki domin ya takaitawa idan ya riga ya baka manonin sa tun ya tafi can inda suke ba sai ya kawo maka ma'anar su ba saboda ya riga ta maka da ma'anar kalma yace abu na biyu kuma domin ya sauƙaƙa su da mai hadda in kana so ka haddace su cikin sauƙi za ka haddace saboda ya tattara maka su guri guda da sauransu kuma yace zai jero mana su alal huruful abjadiyya zai fara da alhamza sannan ba'u haka muna cikin karatun alhamza wanda shi ne babi na farko kuma mun yi a cikin kusan kammalawa ina ga za mu tashi alhamza ta wanda ke tare da waw ko ne au za mu tashi alhamza eh, ma shi ne au na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله أو العاطفة لها خمسة معاني الشق والإبهام والإباحة والتغيير والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي نعم. مالا أو العاطفة أو وجه أصلا أي كنتشين العاطفة انا kiranta حرف عاطفين كما yadda ake واو kaga wawon ita ma harfu a cikin ce ka ce a zaidun wa amurun haka nan ita ma au harfu a cikin ce ka ce a zaidun au amurun an gane ko amma kuma sun bambanta a gurin ma'anar da au ke bayarwa ya bambanta da ma'anar da wawu ke bayarwa to wannan shine abin da zai kama da ma'anonin amma rabi au harfu cikin ce kamar yadda ita ma bawon harfu atfin haka nan summa haka nan fa'un tana zuwa ita ma harfu cikin yace to au bi al-atifa laha khamsatu ma'anin ma'ana na farko shine ashak wanda shakka abin da kai kanka baka yi baka da tabbaci akai sai ka ce zaidu waye zo da safe sai ka ce zaidu ko amru kaga baka da tabbas kana shakko sai kai amfani da au an gane ko kamar da yake cewa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yau kaga wannan shi daga shi mai fadi yace labistu yawman aw ba'da yau na dai zauna ko yini ko ko sashen yini to kaga wannan shine shak haka au tana zuwa bi ma'ana shak haka nan ma'anarta na biyu shine ibham ibham shine rufewa idan ka ce abu mubham abinda ba bayyane yake ba an gane ko abin da yake mufassal shine akasin mubham ja'a rajulun kaga rajulun mubham ne ba san wane ne ba an dai sai rajulun amma wanne kaga ba san shi ba ya zama mubham amma ba daidai yake da ce ja'a zaidun ba kaga a zaidun an riga ya maka ta'ayinin sa wannan muayyan wancan kuma mubham an gane ma na mubham ko to yana zuwa mubham suna buga misalin shi kamar yadda Allah yake cewa wa inna awtiyakum la ala hudan aw fi dalalin wa inna aw iyyakum daga mu ko mu ko ku daya na cikin shari'a kuma yana ta yana ta farki wanda ba daidai ba kaga ɗaya ne ke shari'a kuma Allah ya san shi to amma Allah ta'ala sai ibhami sai ya bashi mubham bai fito ya ce mu ce bisa gaskiya ku ke kusa da bisa da alim mubin ba an gane ko to irin wannan shi suke kiran shi eh, ibham kanan Allah ke to laisa lakum min al shay'un أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم هذا مبهم لي muka san الله زي zai an gane amma shi Allah ya san wanda zai yi kuma ya riga ya san shi guda tabbatacce ga wanda zai ko to gafara zai musu ko azaba zai musu ya riga ya sani to wanda shine ma'ana ta biyu al-ibham ma'ana ta uku shine ibaha ibaha shine halacci cewa kai an gane ko kowanne an baka halacci kai kaza akwai da zaɓi yana tabago shine at-taqyir akwai eh, eh, ina yake akwai ibaha wa taqyir taqyir zaɓi ko kai kaza ko kai wannan shi ko ibaha duk wanda kai yayi an gane kaman nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi kaga nisfahu wa nakisa kumin laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alai kaga kowanne an halata maka an yardan maka kai shi ko tashyiri zabi ne ka zaɓi wanda kake so kai a ciki kamar yadda yake a kafarar eh, rantsuwa kudin da Allah ke kawo kafara kafaratu idamu asharati masakina min awsat ma tudimun alaikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga da wadannan guda uku zabi ne an gane fa idamu asharati masakina ko kai wannan aw min awsat ma tudimun aw kiswatuhum ko kai kiswa aw tahriru raqaba duk wanda kaso a cikin ukun nan kai an baka zabi ne nuna cewa an baka zabi shine aw saboda daga cikin ma'anonin aw akwai at-taqiyya an gane ko suna cewa tana zuwa da ma'anar tafiyar idan ya zama na ta zo tsakanin abubuwa biyu waɗanda suna iya haɗuwa an gane suna ba sa haɗuwa kamar a ce ta zawaji wance au hazi ta zawaji hindun au ha a gaba haɗa zawajin ka da hindu da uktaha lokaci guda to sai a fito ta zaɓi ɗaya amma wanda yake ibaha kuma duk wanda kai a ciki in babu eh, kaidi a ciki to ya zama lil ibaha waɗannan su ne ma'anoni guda hudu ko da malai kawo mana su yace wannasi nasiba ko wannasi nasiba lil fi'li hakanan tana zuwa nasibatun lil fi'li bi ma'ana ila aw illa tana zuwa bi ma'ana ila aw illa ita ce nasiba lil kamar da ce an kaza sai a ce au kaza an gane kamar da yake cewa ah, izhab au Eh, kamar da sai ka misalin nan da yake cewa mm, eh, da shamsu ala yamini wal qamaru ala yasari ala an atruka hadha al amr la atruka hatta yuzhirahu Allah au kaga au bi ma'ana ila kaga au an ahlaka dunahu au an suka ce au dan nan bi ma'ana ila to zaka san au tana zuwa bi ma'ana an in ta zo bi ma'ana eh, in ta zo nasiba lil fi'l al mudari filin da zai zo bayan ta zai zo nasi, sannan kuma ma'anarta ta zo ila ko ta zo illa ila an ahulika ko illa an ahulika duk bi ma'ana au to waɗannan su da ma'anoni da malai ya mana na au sai kalma ta gaba ita ce ya ƙara ƙarar tanwi eh yana zuwa tanwi Eh, tanwi'i nau'antawa kaga duk da in shiga karkashin wancan kuma ana iya masa ah, babi mai zaman kansa an gane nau'i nau'i a ce min nau'in wannan kaman eh, min tahriru rakabat eh, min ausa menene fa it'amu kaga it'amu nau'i ne au kiswatuhum kaga kiswa nau'i ne kaga waɗannan biyu suna karkashin nau'i guda amma tahriru rakaba kaga shi nau'i ne da ban shi ba to wannan din yana cikin tanwi'i yana iya zuwa shi ma haka idan ya zo da tanwi'i yana iya zuwa wata nuska ce kuma in ya zo ma'ana ta yi daidai sai abu na gaba kai eh, kai ita ma da ajali kaza wata ne ta suke kawo ba da nan tanwi'i a gurin kuku na akwai kai ko babu kai akwai kai to yana zuwa bi ma'ana kai shine wannan ta'alili au kaza bi ma'ana kai kaza waɗannan wasu ma'anoni ana samun su a cikin tafsiri malaman tafsiri na fasar wasu ayu da shi wasu kuma suna nan umuman da a larabci akwai su na'am وقد يكون فيها معنى الإنكار والاضطرار وقد تكون خشية للمعادلة ما بين ما قبلها وما بعدها مما قبلها. يأتي أم أم استفهامية. galibin zuwan ta tambaya an gane ko wa ina ji a karibin wato aduna am alu lahu rabbi amada am yaji alu, kaga an bi ma'ana tambaya kaman hamza da ta gabace ta anta khairun am zaidun zalika khairun nuzulan am shajaratul khulli kaga zalika khairun nuzulan am kaga am tambaya to yau nan shine asalin zuwan am istifhamiyya وقد يكون ma'anar inkar Wani lokaci tana ɗaukar ma'anar inkari inkari shi ne kore abu cewa abin nan ba haka ba ne an gane shi ne inkar idan ta zo bi ma'anar inkar suna kasa inkar shi ma kashi biyu kashi za mu zo mu gan shi a gurin hamzatul istifham hamzatul istifham tana zuwa bi ma'anar inkar tana zuwa bi ma'anar taqrir ma'anar in kare shi ne kore abu wani sa'in tana kore abin da babu shi an gane kaman ilahun ma Allah aka tambaya akwai abin bauta tare da Allah kaga wannan babu shi to duk abin da ta zo irin wannan in kare shi ne kore abin da babu shi kuma wanda yake a ya yi karya don hamza ta zo da tambaya a sigar tambaya to shan ya kira istifhamul inkari kuma ibtali korewa an gane wannan go wannan shine ibdali na nuna ba haka bane akwai kuma istifham wanda yake shi ba ibdali bane shi yana nufin wannan abin da kuka yi ba daidai bane amma kun yi shi shi wancan kuka kuka babu shi shine in ga ibdali shi babu shi amma shi ko wannan na biyu kun yi shi amma ba daidai bane kaman eh, a ifkan alihatan dunallahi turidun kaga haka suke أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا شيئا ولا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم kaga tambaya ce a ta'buduna kuna yi suna yi kin kuma sun yi kuma ana musu inkari ma'ana wannan inkari cewa wan aikata haka ba daidai bane shi ko wancan alfin kwata kwata babu shi a ilahun ma Allah kaga babu wani abin kuma ba Allah to kuma amyata tana zuwa bi hadal ma'ana ana zuwa bi ma'ana al'inkar kuma tana zuwa bi ma'ana al'idrab al'inkar shi ma ta goje an gane amlahum alihatun amlahum a ah, menene am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal Amin da am indahum khaza'in rabbika am humul musaydirun duk waɗannan am am za ga duk korewa take babu su an gane ko amlahum ilahun ghairu la. subhanallahi amma shirkun irin wannan am na galibi na wannan suratul dur zo ne na inkari to kaga am tana zuwa bi ma'anar inkar haka nan tana zuwa bi ma'anar idrab idrab shine a tabbatan abu ka nuna abu da aka kaza ba daidai bane ga wanda yake daidai an gane ko da yake cewa a eh, ya sabu insanu allan na jima'a izama bala kadiri na da sauya banana bal yuridu insanu haka nan a suratul eh, kahasad amma Allah ta'ala yana cewa eh, آه، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساهر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا أنزل الذكر عليه من بيننا الله هم في شك من دينه a wannan shi ne itiraf ma'ana duk waɗannan abubuwan da suka jero suke ta faɗi game da manzo sallallahu alaihi wa sallam da cewa ai ba su taɓa jin wannan game da iyayensu ba duk wannan ba shi bane abin da yake mahallin shahid shine hum fi shakkin suna cikin shakka kaga wannan kenan abin da aka faɗa can suka faɗa ba daidai bane wannan shi ne daidai wannan shi ake kira idrab shi ma wani sa'in akan yi idrabul yin ibtali abinda suka faɗa ba daidai ba ne ga wanda yake daidai gane ko balil ladina kafa rufe izzatin wa shiqaq suna cikin izza shi ya hana su wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kaza an gane Allah ce bane da zai kafa rufe izzatin wa shiqaq Su abin da aka faɗa yake faɗi su je ba wai sun kafarta ba ne saboda sun samu hujja da ta tabbatar musu da kafarci a menene tabbaci shi ne bal kaga amfanin zuwan bal shi ake kira idrab ka nuna wancan ba haka bane wannan shi ne daidai an gane yace bal eh, wal idrab tana zuwa bi ma'anar idrab wata kuna muttasilatan wani sa'in tana zuwa muttasila muttasila haɗaɗɗiya idan sun ce muttasila suna nufin wacce take tambaya ta gabace ta sai ta zama mu'adala shi sa ce masa lil mu'adala mu'adala daidaitawa asalin mu'adala daidaitawa to abinda suke nufi da mu'adala ta am sai ka ji sun am mu'adila ko am lil mu'adala ma'anarsa shine wacce aka gabace ta da hamzatul istifham wacce ta zo ma'ana ko kaza ka ce da darabta am amra zai ka buga ko amr kaga shine mu'adala tana so ta yi mu'adala tsakanin biyu wanne ne ya gudana to ne ta kira mu'adala kun ga ita ta bambanta da balle da zarab ita balle da ta bige wancan zunce ta ce ba haka bane ta tabbatar da wanda yake daidai ita ko bal lil mu'adala ita ce muttasila ita wannan bal mu'adila ita ke kira muttasila an gane ko inda yake cewa a zalika khairun nuzulan am shajaratul zakum azalika khairun nuzulan am shajaratul zakum kaga abu guda biyu shin wannan matsayi da aka ambata na mu'minai shi yafi kyawun matsuguni ko ko shajaratul zakum to irin am da take zuwa da wannan ma'ana ita yake kira mu'adila kuma ita yake kira muttasila ita kuma wacce ita yake kira lil idrab kuma ita yake kira munqati'a zaka tijin sa a kutubut tafsir wani sai mun qati'a tana da ban irin wacce ce eh, lil idrab suna nufin wacce amma an gaji an ce an mutasila to suna nufin tana haɗe da alhamza da ta gabace ta ta tambaya sai ta zama ita ce ko ɗayar ko wannan ko wannan bi ma'ana kamar yadda za a ce wannan ko wannan ita ce am al mu'adila yace lil mu'adalati baina ma qablaha kuma ma ba'daha domin ta yi mu'adala ga abin da ya gabace ta da wanda ya biyo bayan ta wanne ne daidai a zalika khairun am jannatul kulli allati wa'ida al-muttaqin gane ko to wannan shine am al-mu'adala lil mu'adalati bayna ma qablaha wa ma ba'daha wa munfasilatun mimma qablaha wannan tace wannan qati'a kuma ita ce lil izrab wacce za ta zo munfasila fasila ta ba ta da alaka da abin da ta gabace ta Wacce daban wannan daban shi wannan ta zama eh, muntasiya kuma ta zama munfasila kuma sau da yawa za ka dinga nan yawan eh, sabani na malaman tafsiri game da amin ta zo wasu ce mun wasu kuma su ce mutasila za ka yi ta samun jikin wannan wani malami guda ma mai tafsiri guda ce tana iya yiwuwa ta zama mutasila tana iya yiwuwa kuma ta zama mun

wacce hamza take da kasara Al almushaddadatil mim kuma ko wacce mimun take da shadda ita ce imma an gane imma yace tana zuwa da ma'anoni daga ciki a tanwi nau'i nau'i kamar da Allah ce inna hadaina husbila imma shakiran imma kafura kaga wannan nau'i ne shakiran nau'i ko shakiri nau'in masu godiya ko ko nau'in masu batilci kaga wannan shine talwi'i idan haka imma tana zuwa littanwi'i ko wannan ko wannan sai ka biyo tana zuwa lishak tana zuwa ga shakka kana shakka ma haza wa ma haza an gane wa ma eh, akwai eh, yana zuwa da imma kamar ka ce ko demu ko ku kana shakku nawa kai me kaza kake in ma kaza wa in ma kaza wannan shine shakka haka tana zuwa littafiyiri na zabi ka zabu wanda kike so kaga wancan in ma nan wa in ma kafuru da gida shi tanwi'i ina iya zuwa kuma littafiyir ka zabu wanda kake so saboda Allah ya baka ikhtiyari ya baka zabi kana ji a karan kanka kana iya zaben mai kyau kana iya zaben mummuna da haka inna hadaina husabila in ma shakiran wa in ma kafura an gane hakanan tana zuwa eh, lishakki ko tana zuwa lishakki tana zuwa littafiyiri kamar yadda ya zo ta inda Allah ke cewa eh, fa in nan mannan ba'adu wa in ma da'an fa in ma nan ba'adu wa in ma da’an bayan kun ci nasara kun eh, ga yaƙi Allah ce to fa in nan mannan ba'adu ko je ku yi manne ku yi baiwa ku kyale su wa in ma fida an ko ku karbi da'i kaga wannan duk zabi ne aka baka ka zabi wanda kake so ko wannan ko wannan sai ya ce mene wa qad takunu murakkabatan wani lokaci kuma zaka ga ma amma ba asalin wannan ma din ce ta asali ba ma ce a karance kuma a rubuce ma aka rubuta ta ma a haɗe amma asalin ta in ce sai aka haɗa ta da ma'aza'ida. kaman fa kuli wa shirabi wa karri aina fa imma da min albashari ahla kaga fa imma asalin sa fa in ma fa in ma kaga in daban ma daban suna cewa wannan ma din za'ida ce kagan za'ida ce zama kaman sharadi ne in kika gani in da min albashari bashari ahadan fa kuli shine jawabin sharadi to kaga kidan tana zuwa in wacce take sharadiya akai idgamu da cikin ma za'ida kuma ma za'ida ce sannan eh, sai ta zama imma kuma a rubutu ma sai aka rubuce ta haɗe ta inda ba ka sani ma ka iya rabe su inda karatu shi karatun su guda rubutu rubutun su ba guda yau da ce an saka in daban ma daban to kaga za ka iya bambance su an gane ko to amma sai ka samu a rubutun iri ɗaya haka nan ma a karatun su tafiya guda to suna da wahalar bambancewa irin wannan yace wa qad takunu murakkabatan min ash-sharqiyya wa ma az-za'ida sai kalma ta gaba amma al-mawdu'a al-mushaddadah lit-taqsim wa tafsir amma daga yar uwa imma imma al-maksura al-mushaddada ay maksuratul hamza mushaddatul mim sai amma al-maftuha al-mushaddada ay maftuhatul hamza wa mushaddada silmin ita ce ce littaqsimi wa tafsil haka ne ko littaqsimi ta karkasawa take alam yajrika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila la tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kaga ta fassara ta karkasa wannan ga nashi wannan ga nashi an gane ko فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما an gane ta wannan shine tafsiri waɗannan ga nasu waɗannan ga nasu to da haka wannan shine asalin zuwan amma waqad takunu ita ce ne gaba wa tanwi wa tafsir ko wa taqsim wa tafsir sai mai kuma to sai ala to ina ya ta canza mm. ala al-masu'a na litanbiya والاستفتاح والتوبيخ والعرض ala almaftuha ko tana zuwa ni na ya ce canza tana zuwa ya tambaye tambaye ne fadakarwa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga Allah ana fadakar da ku yasa gurin fasara ta suka ka an ce ku saurara saboda kaga mai tanzihi saurarawa yake amma asalin sa shi ka fada ku ka zamanto mutanabbi za a jefa maka magana muhimmiya an gane shi sa kafin Allah ya gabatar da wata magana muhimmiya sai ce ala ala innahum yasununa sudurahum yastaghfun ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yulin to wannan shine mafi yawan zuwan ala lil istiftahi sai na biyu wal min sai a ba gama ba wa tawbih an gane ko tawbih shine aibantawa da zargi da nuna abin da kai ba daidai bane an gane kaman ala bu'dan madiyana kama ba'ida samu kaga kenan ta zo da tambihi taujihin ya biyo bayan ta ne ta zo ala ɗin ta faɗa kan da kai cewa an aibanta an zargi an yi taujihi ga madiyana ala bu'dan madiyana kama ba'ida samu da sauransu wa tawbih wal arab al arab shine tallatawa an gane kana son mutum ya aikata wani abu suka kama shi da ala an gane ko kamar da yake cewa ala ta na kauman kaga ala ta na kauman ana nuna muku na kaso ko ala ta na kauman haka nan da yake cewa eh, menene ala na an yaghfira Allahu lakum an gane wala ya tali ulul baqi fadli minkum wasati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yahu wal yasahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah kaga tallata muku da nuna muku ku yi kaza ga abin da zai ja muku shine lil ard wal ard wal tamanni tamanni shine kai fatan abu an gane kana abin da kake fata shi ma akan zo mushi da ala na sai kalmar gaba illa al-maktura Allah استئناء الاستثناء وقد تكون للإجابة بعد غير الواجب وقد تكون وكالة للمشين الشرقية ولا النافية لا ما لا يأتي إلا إلا هو المقصورة المشددة أي المقصورة الهمزة المشددة اللام كما الممدودة ممدودة وتكيد ألف بعدها إتتي إلا إتأدات استثناء إنجي جاء الطلاب إلا زيدا وشربوا منه إلا قليلا منهم wannan shine adatu istisna shine aikin illa sunan da zai zo bayan ta irabin sa mansuba mansubun akan me ala annahu mustasna da kake asalin irabin mustasna an yakuna mansuba an gane ko illa qalilan minhum da sauransu sai ya ce wa qad takunu wa takunu lil ijabi ba da ghairil wajib tana zuwa lil ijabi idan ta zo ba da gairil waje. Mana idan fi'ilin ba tabbatacce bane in kace ja dullabu illa zaidan kaga ja ad kaga fi'ilin wajib ne mujib ana musli bai tabbatarwa baka kore ba ma ja a shine manfi shi ko ja'a shine muslim an gane muslim da mujib ko ja'a ad mujib ma ja a tullabo manfi ta kace ja a tullabo illa zaidan kaga zaidan shine mustasna kaga mustasna wanda aka cire kaga an cire daga me daga zuwa shine bai zo ba shine ma'anar istisna kaga dullaba sun zo amma zaidi fa kaga zaidi shi bai zo ba shine istisna to shi nan sai kuma aka san haka shine ka tsakunu lil ijab tana zuwa abinda zai biyo bayan taimakon ta kore shi kagan kace ja in illa zaidi ta kore zuwan zaidi zaidi shine bai zo ba to kana iya akkasawa shine ta kunu lil ijab kaman ma sharewa wane ne eh, ma fa'aluhu illa qalilun kaga ma fa'aluhu illa qalilun kaga qalilun din su suka yi aikata shine ma'anar ijab yana zuwa lil ijab idan ta zo ba da ghairil mujib idan abin da ya gabaje ta shi ba mujib bane ba tabbatacce bane mai kurewa ne manfiyun ne sai kamar ma ja'a suka ce illa zai da to ne ya zo. wannan shi ne da haka ma'ana in ka zo bayan fi'ili da yake ce da ta kore wannan abin ga abin da ya biyo bayan ta idan ta zo bayan fi'ilin da aka kore to ta tabbatar da wannan aikin ga abin da ya zo bayan ta wata kunu murakkabatan min in ashardiya wala an nafiya hakanan tana iya zuwa murakkaba kamar da muka samu can na imma fa imma tara na min albashari a ahad muka ce in ce da ma a zaida haka ne ko to ita ma nan tana zuwa murakkabatan min in tashradi da kuma la an nafiya can ma a nan kuma la an nafiya ba zaida ba an gane ko kamar da Allah ke cewa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في فتنة في الأرض فساد هذا إلا تفعلوه نمبا استثناء بنا معنى إن لا تفعلوه an gane to amma sai ta haɗe a karatu kuma ta haɗe a rubutu ta yana ba ka sani ba za ka ɗauke su abu guda ne an gane to wannan shi ta takunu murakkabatan min in a shartiyya wala an-nafiya an gane su ko to wannan ne karshen illa Ta kalma ta gaba والمثالية إلى أضيفت إلى مصدر ya ce ayyu ita ce al-mushaddada ko ayyu al-mushaddada ayyu wacce ya'un ɗinta take da shadda shine ayyu domin ya rube maka ita da ai kaga ai ba shadda amma ayyu mai shadda kuma al-maftuha ai maftuhatul eh, maftuhatul hamza saboda nan gaba zai kawo maka maksuratul hamza ita kuma sanana a gurin illa za mu bai kawo mana Allah ba Allah da ya kawo mana imma ya kawo amma an gane amma nan da ya zo illa bai kawo mana Allah ba saboda Allah ita dama murakkaba ce ita take an lace da ka ganta to an lace murakkaba wani lokaci a Qur'ani a haɗe su a rubuta alhamza sai lam alif wani lokaci kuma a rubuta an sannan amma duk tafiyar su guda to da kashe sa malamai kama na ita ita an ce da ya riga sanar da ita ya gabatar mana da cincan kuma ya gabatar mana da an sannan nan gaba can zai zo ya gabatar mana da ma'anar la in ya zo gurin lamu to da kashe sa ba bukatar a kawo Allah sai ya tafi zuwa ga ayyu yace ayyu al-mushaddada ayyu al-mushaddada tiliya kuma al-maftuhatul hamza sab'atu anwa'in nau'i hudu nau'i na ɗaya shi ne shar'iyya sabatun ko sabatu anwa'in nau'i bakwai na farko shar'iyya tana zuwa sharaɗi. kamar da zo na da yake Musa ke cewa kala zalika baini wa bainak ayyamal qadalain ka baitu la udwana alayya alamar cewa sharaɗi ne shine jawabin sharadin iqtarana bil fa ayyamal adalain qadaitu kowanne daga cikin ajali biyu da kace ala anta ajurani ya hijat fa in atmamta ashran fa min indik kaga an bashi zafi ko takwas ko goma sai ce ayyamal ajalaini kazaitu ayyamal ajalaini an gane saboda kana daukar irabi shi ayya mansubun ne bi kadaitu ayyamal ajalaini kadaitu ka bukaci sai ka ga dan akan yawo an gane shi harafin karshe na la irabi mu ya tagayya hasabul i'rab yana zuwa ayyuhum yana zuwa bi ayyi an gane ko li ayyi yaumin shi wannan bai da matsala abin da ake bukatar kalmar da ayyu tunda raba ce to ta tagayyar ya tagayyaru akhiruha shar'iyya kamar ayyamal ajalaini kabaitu haka nan istifhamiyya Yana zuwa istifhamiyya kace ayyu rajulin ja ko ayyu talibin indaka an gane ko hakanan eh, ya zo a cikin alkurani da yawa istifamiya a ayyana daban ayyu ayyul fariqain khairun eh, duk wanda zo da khabar galibi istifham ne ayyul fariqain khairun maqama kaga ayyul fariqain mubtada khairun kaga tambaya ne wanne ne daga ciki sai abu na gaba shine mawsula mawsula bi ma'ana allazi an gane kamar da Allah ke cewa sun malanan zai kulle shi a shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani ayyuhum ashaddu kaga nan ayyuhum fi mahalli mubtada ne an gane ayyu mubtada ashaddu shine khabar sannan ayyu a anan bi ma'ana wanne ne a cikin su kaga bi ma'ana ismul mawsul yace tana zuwa mausuliya tana zuwa munada munada shine wanda aka kira idan ka ce ya zaidu ya shi ake cewa harfin nida zaidu shi ne munada amma ne munada ya ce to tana zuwa munada abinda suke nufi a nan sun tana zuwa adatun da ake amfani da ita wasilatun na isarwa ita asali ba ita bace harfin nida'in din an gane ko harfin dain din ya gabace ta to amma ana amfani da ita ayyu kama ake ya ayyuhal insanu ya ayyuhar rajulu ya kawo saboda suna da alif wallam to ya ba ta shigansa mubasharata za ka ce ya rajulun amma ba ka cewa yar rajulu kaga ya umarta shiga suna mai alif wallam mubasharata amma tana shiga mara alif wallam ya rajulu ya zaidu ma'arifa ya rajulu na kira. to amma in ka sa alif wallam to sai ka kawo ayyu domin ta taimaka maka wurin isa zuwa ga wannan munare in ka ce ya sai ka ce ayyuhar rajulu ya ayyuhal insanu sai ka kawo ayyuha kaga wannan ayyuha ya kunshi ayyu da kuma ha to anan ayyu an yi amfani da ita a gurin nida'i amma ba ita aka kira ba bi ma'ana munada na kira ita aka kira shi sai ibn hisham yake cewa waslatun ila nida' ya ce gabar sadarwa ce zuwa ga nida'i da suna wanda ke dauke da alif wallah hakanan tana zuwa sifa sifa na mausufi da ya gabata shi ibn hisham ya buga mata misali yadda ake cewa yace in ta zo ga nakira to ta zama sifa in ta zo ga ma'arifa ta zama hal da malara na hauna da ka'ida cewa aljumalu ba'dal ma'arif hawal wa ba'dan nakirat sifat idan jumla ta zo bayan na kira ta zama sifa kace ra'aytu rajulan karimun abu ko ra'aytu rajulan abuhu karimun sai a ce wannan sifa ta abuhu karimun a jumla mubtada da khabar fi mahalli raf'in sifa amma an kace ra'aytu zaidan ko jaa zaidun hasanun wajhuhu misali daga hasanun fi'ili wajhu fa'il kaga jumla ta zo bayan ma'rifa ya ce to hal haka ja zaidun hasanun wajhu fi mahalli nasbin hal haka nan shi ma ibn hisham ya ce abin da in ta zo idan ya zama abin da ya gabace ta na kira ne ya kamar inda suke cewa ja rajulun ayyu rajul ko marartu da rajulun ayyu rajul na wuce da wani mutum wanda ya kai ya isa ya kai makul a zamantawarsa mutum sai ka ce ayyu rajul wato wanda kai ko marartu bi zaidin ayyu rajul ka ce marartu bi zaidin ayyu rajul to wannan ya zama hal saboda zaidin ma'arifa ne kuma abin da ya biyo bayan shi ya zama hal amma ka ce marartu bi rajulin kaga rajulin na kira ne to ayyu rajulin wannan ya zama siffata shi wannan shine misalin da Ibn hisham ya kawo a littafinsa na mugunin labib sai kalma ta ga ma'ana ta gaba shine wadda idza udhifat ila zarf idan aka jingina ta zuwa ga zarf zarf ko zai zama zarfin zaman ko zarfin makan zarfin zaman kamar da yake cewa li ayyi yawmin ujjilat kaga li ayyi ayyi mudaf wa yawmin mudafun ilai kuma kaga yawmin zarfun ne to sai ayi lirabin matsayin zarfiya idan kuma udhifat ila masdar wa masdariyatan idan udhifat ila masdar idan jingina ta zuwa ga masdar to ta zama masdar ta zama zariya kamar da halaka cewa su yalamun lazina zalamu ayya munkalabin kaga munkalabin zarfu ne suna yi bada shi a yin zarfin eh, wannan eh, masdar dini da ka ayya munkalabin yankalibon in ya zama masdar dini sai ta zama mudafu sai ta zama masdariya idan kuma ya zama eh, ismul makan an gane don munkalabin yana iya zamantowa wurin komawa sai zama ismul makan duk sigar su guda ko ya zama masdar mini ko ya zama eh, ismul makan idan ya zama ismul makan sai ya zama mas sai ya zama zarfiya saboda wuri shi da zar idan kuma aka kaddara shi a matsayin masdar sai ta zama masdariya to wannan su ne ma'anoni guda bakwai da ya kawo mana ga ayyu wanda suna nan eh, misalan suna nan musamman littafin mabinin labib na ibn hisham ya kakkawa dama ga irin waɗannan akan irin haka ya gina littafin kawo kalma da ta ɗinta da abubuwanta da ma'anoninta da abin da ya shafe ta sai kalma ta gaba ita ce hmm. yace al-maksura maksuratul hamza al-mukhaffafa wacce mata da shadda ita ce i wacce zuwa gurbani a wuri guda wa ka haqqun huwa qul i wa rabbi ibn isa ce dama kuma ba ta zuwa sai ta da rantsuwa kamar nan i wa rabbi kamar yadda nake cewa i wallah kaga i wallah kaga ya tafi ko eh mun mu cewa eh ko da imala to ba da ta zo da kasara i qul i wa rabbi kaga wa rabbi rantsuwa ce to da haka i tana zuwa da ma'ana at-tasdiq an gaskata abu kulli wa rabbi wa yastanbi'unaka haqqun huwa suna tambayarka neman labari gare ka shin kiyaman na gaskiya ce ka ce musu eh rabbi na rantsa da wani ka to wannan ilimi ma'anar tasbih sai kalma ta gaba ila ma'ana intiha intiha al-ghaya wa qil تقول بمعنى مع شي كده sai gaba fa menene ba ok to shi kenan ya ce eh, ila ma'anahu intiha'ul gaya gaya shi ne iyaka intiha makura ma'ana ƙarshen iyaka ka ce iyakar kanan ka ga ce zuwa nan a ce aina ta zafi ta ce a zafi ilasun haga ilasso ma'ana makurar tafiyarka shi ne soke shi ne ma'anar intiha ulgaya ita kuma min akasanta suna cewa ibtida ulgaya ka ce min aina a taita min albaiti kaga daga ina matashiyar tafiyar ka ta fara mafararta min albaiti shi ne ibtida'ul gaya ila aina ila soki soki ko ila madrasa shine intiha'ul gaya wannan sune ma'anoni bayyanannu min da kuma ila sai a ce min liftida'il gaya ita kuma ila lintiha'il gaya yace to bayan wannan suna zuwa da waqad takunu wakila ta kunu bi ma'ana ma'a wasu kuma suka tana zuwa tare da ma'ana ma'a ila kaza ma'a kaza to amma na sabani ne na malaman na hau cewa in an ce ila shin makuran nan tana shiga an gaje an gane a ce ka share daga nan zuwa kofa daga nan zuwa kofa in kaje shin zaka share kofa ko ba ka share kofa ba an gane shin ila tana hada wannan gayar ko ko gayar ba ta ciki wannan shine malaman larabci suka yi sabani wasu sun ce tana shiga wasu kuma sun ce ba ta shiga to amma zahirin magana wani loya ya daga manufar mai magana saboda wani lokacin suna zuwa kuma ta shiga kamar da Allah ke cewa eh, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kaga marafiki shin mirfaq din zai shiga za a wanke shi ko ba za a wanke shi ba kaga hadisi ya zo cewa ana wanke marfar kaga ba a cewa da ka zo kan marfar sai ka bar cikin jika iya nan aka iyakance maka kaga nan hadisi ya nuna gaya takan shiga cikin ma'anar abu wani lokaci kuma ba ta shiga kamar da Allah yake cewa sun ma tun yama idan dai kaga da dare ya zo ba cewa sai cikin dare shi ba kai masa azumi kaga kenan wani lokaci gaya ba ta shiga wani lokaci tana shiga ya dangana da inda manufar mai magana to shine ma dai mana ishara da wannan cewa wakila kunu bi ma'ana ma'a bi ma'ana ma'a kaga kenan an shigar da algaya shi ne kila bi ma'ana ma'a to amma sanin wannan da kuma sabanin malaman luga da sanin cewa kowanne yana zuwa ya dangana ne da inda aka fahimci mai magana kaga wancan an samu hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya alola ya wanke fakai kaga daga nan aka yanzu ashe ilal marafiki har da marafikin su ba za a wanke su to wannan su ne sai kalma ta gaba الحمد للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية والمتخيل وأصلية شكرا للبناء duk waɗannan manonin alhamza ne ita kaɗai a kawai a ce a tana ba da waɗannan ma'anoni. malai sai tana zuwa istifham tambaya an gane ara aitar lazi yau ka zuba bidin zalika lazi ya du'uliyar an gane ko ara aita haka nan ka ce aka tabta shin ka rubuta a aslamtum aslamtum kun musulunta kaga istifham sannan istifham din yana zuwa da ma'anar taqrir taqrir tabbatarwa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin kaga Allah na tabbatar da lalle shine ahkamul hakim an gane ko hakanan irin su eh, a nan da take ta yatiman fa'awa waje da ka zallan fa'ada kaga wannan ta tabbatarwa ne alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizra kaga alam nashrah laka sadrak tabbatarwa mun sharhanta maka yanka to wannan shi ake kira al-istifham lil istaqrir sai abu na gaba shine tawdih tawdih nuna wa mutum abin da ya ba daidai ba da nuna da aibanta shi da zarginsa da nuna abin da ya ba daidai ba kamar da suka ce a an tafi an sa haza bi ali hakin haibra a an ta kaga wannan tabbihi ne a tuna zukurana min al'alamin kaga wannan ba daidai bane a tuna zukurana min al'alamin su kuma suka ce a an tafi alta haza to wannan shi ake kira at-tawbih na nuna abin da kai ba daidai bane haka nan at-taswiya taswiya daidaitawa akwai annida ko yana zuwa da annida wanda ya fi zuwa a waƙoƙi an gane a za ka gan su da yawa cikin waƙoƙi kamar ya zaidu sai a ce a zaidu kamar a fatsimu mahalan ba da haza ta dallule kaga a fatsimu bi ma'ana ya fatsima za ka irin wannan yana zuwa amma bai suka zuwa a cikin alkur'ani ba istifam da alhamza istifam alkur'ani da ya'un ya zo sai ce yana zuwa bi ma'anar eh, nida ko sai a taswiya a taswiya daidaitawa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziru wa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum astaghfarta lahum ai astaghfarta an gane yana zuwa shine daidai ko wannan ko wannan daidai ne a gurin su da kai wannan da kai wancan da ka daidai ne astaghfirka lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum haka nan ma daidai a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ba za su imani wannan shine taswiya sai abu na gaba shine lil mutakallim da mai magana mutum guda idan kai na ba da filil mudari ake zaidun ana zaidun ya zahabu wa ana azhabu wa anta tazhabu wa nahnu nazhabu kaga ta zama lil mutakallim al mufrad idan suna zuwa sai su amfani da naga fi'il mudari da fi'il mudari haka yake yana farawa da ɗayan harufa hudu idan eh, ghaib ne to shi ya unce tashi idan kuma eh, muhadab ne to muhadab yana da ta'un haka nan ma ghaiba ta'un da biyu ta muhadabin wanda ke gaban ka anta ta ka'u kuma ghaiba ta mace ka ce zaidun huwa ya karau sai ka ce hindun hiya ya karau sai almutakallim da alhamza ana ana ajlisu ana akra'u ana aktubu kaga kenan hamza ta zama tana bada ma'anar mutakallim in shi ne sun kai biyu abin da sama shi kenan sai su amfani da na nahnu naqra'u nahnu najlisu nahnu natakallam sai abu na gaba shi ne asliya alhamza tana zuwa asliya ta zama ita ce asalin fi'ili ba ta ziyara ba kaman ga kaga akhadha alhamza asali an ce mai wazan din ga kaga zaka ce fa'ala abin ake nufi da asali ya zama na harabi yana da daidai shi a gurin fa'un ko ainun ko lamun kaga akhadha ala wazni fa'ala kaga tana matsayin fa'un kaga ta zo eh, asaliya ko ka ce sa'ala kaga sa'ala ita kuma hamza tana matsayin ainun ita ce a tsakiya sa'ala fa'ala kaga ainun ita ce tsakiya koko hamza ta zuwa karshe kaman qara'a kaga qara'a shi ma fa'ala kuma hamza ita ce haka hamza tana zuwa fa'un ko ta zuwa ainun tana zuwa fa'un kaman akhadha ko ta zuwa ainun kaman sa'ala ko ta zo lamun kaman qara'a sai duka wannan hamza ce to kaga hamza ita wannan hamza ita ce tsakiya hakanan tana zuwa za'idatun tana zuwa za'ida jilbina ba wai za'ida da ba ta da fa'ida ba a'a za'ida saboda wata manufa kaman kace kharaja kaga kharaja ya fita in ka so sai kai ziyara ka ce akhraja a gaba ka cewa akhraja hamza za'ida ce ko ba ta da ma'ana da kharaja da kharaja ma'anar su guda kaga ba haka bane kaga akhraja ta zo da wata ma'ana suna cewa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana idan bida'i ya karu to ma'ana ta karu kaga kharaja in ka ce kharaja ma'anar ta karu kharaja ya fita shi karan kansa amma a kharaja ba kaga an fudda shi kaga mai wazan ɗin kharaja fa'ala amma an ka zo a kharaja fa kaga a kharaja kafin alhamza ya zo wadda dai an riga an samu asalin kalfi'ili asaliya sun cika an samu kha'un ita ce fa an samu ra'un ita ce ainun an samu jimin ita ce lamu da duk wani harafi da zaka kawo to ya zama za'id an a kharaja a zama za'ida an gane ko da sauran now bismillah inkari a karkashin istifham ne karkashin istifham ne bai kawo shi ba amma da ya kawo shi da ya kawo takaribi an gane sukan kawo tunda ita hamza asali istifham sai a ce istifham din wani lokacin zai zo istifham amma ma'anarsa takariri kaman alaihissallahu bi ahkamil haji wani lokaci kuma zai zo alhamza ma'anarsa inkari an gane ya kamata a ce da ya kawo shi amma ana ga ya dogara kan cewa tun da ya shige cin istifami ya kashi ba amma kuma ya kawo dan uwansa at takrir wa tawzik wa taswiya duk suna tare da shi an gane to zaka tabbas magana tana bisa hanya alhamza tana zuwa lil inkar an gane kaman ilahumma Allah kaga inkari ne an gane kuma in inkarin nau'i biyu ne kamar da muka mu akwai na korewa gaba daya a ce babu akwai kuma wanda tawbihi ne shi ba inkari bane ana ba ana nufin babu shi ba an yi Kamar wancan ilahun ma Allah kaga duk wanda ya ce akwai wani abin bauta tare da Allah kaga yayi kuskure ya zama makayyaci shine inkari shine inkariyun ibtali akwai kuma inkariyun tawbihi atabuduna atanhituna a tanhituna ma ta'abudun da sanin ko da irin su ta'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la ta'abudun da za ku yi kaga sun yi amma abin da suka yi ba daidai bane to wannan shine inkarun tawbihi an gane shi na hadar wa asliya ce asliya ce maimakon amliya asliya ce a gyara ta nima nan haka ya sa, amma kuskure ne mimun ɗin sadin ne ita zama mimun ita ce irin ta mutakallin, ita ce asiliya lil mutakallin an gane ko sai ce eh, walil mutakallin sai ce wa asiliya kuma asiliya daban ita ce irin su sa'ala irin su eh, akhadha sai za'ida ita kuma lil ma'ana li ma'ana kaman kharaja sai a ce akhraja an gane da anzala nazala da anzala kaga anzala ya ce amma lima'ana to waɗannan sune manoni da malai kawo na alhamza kuma lokaci ya kure insha Allah anan zamu tsaya Allah ya kai mu gobe zamu tashi harful ba to wanda ya kama da karshen harful eh, hamza to ba mu shiga babul ba mu ji kuma kalmomi da kawo الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu neman wannan littafi da ma'ayyata